Irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙwadago ke nuna alamar ƙosawa da halin ko inkulan da suka ce gwamnatin Nijar na nuna wa matsalolin ma'aikatan ƙasar, wacce a fili ake gane ta saba alƙawulan da ta ɗauka a watannin baya, kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta CSTN Ya'u Muhammadu ya karanta. Muna kira ga babban murya a yi ƙoƙari duk waɗanda sun ka zamanto 'yan kwantarari ne yau a cikin fonction public eh, waɗanda sun ka danganta da aikin eh, karanta suwa da na sante lahiya al'umma ya kamata duka a sa su cikin a ɗauke su a cikin aikin gwamnati. Shi ƙoƙari duk waɗanda sun ka zamanto an fudda su a shekara 2017 saboda su yi grave ya kamata a maida su sai ake su muna kira gare shi ya yi kokari a samu wannan statue na eh, ma'aikatan meri a hido shi a yi aiki da shi a ba su hakinsu. Jan kafar da ake fuskanta wajen zartar da wasu matakan inganta rayuwar ma'aikata na daga cikin abubuwan da suka sanya waɗannan ƙungiyoyin ƙwadago kimanin takwas kiran gwamnati ta farka daga barci. Muna tambaya da babban murya da rage kuɗi na isansi wannan yana cikin yarjejeniya da muka da gwamnati aka rataba hannu ƙungiyoyin kwadugo sun sa hannu gwamnati ya sa hannu za a yi har yanzu ba a yi ba muna kira ga gwamnati ya yi kokari wannan alkawali da ya dauka na cewa eh, cikin wannan na nashi za a yin lojoman sosiyo za a yin gidaje saboda ma'aikata masu karamin karhi eh, dubu ishirin da biyar wannan ya zamanto ya tabbata. Zaben da aka gudanar a watannin baya domin tantance kungiyoyin kwadagon da suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadago a gaban hukuma wani abu ne da USTN e da ƙawayenta ke ɗauka a matsayin wata hanyar da gwamnati ke amfani da ita don fifita wasu ƙungiyoyi a kan wasu sai dai ministan kwadago ben omar mohamed ya musanta wannan zargi yana mai cewa ba minista ko mataimakansa ne suka kada ƙuri'a ba ma'aikatan nijar ne suka zaɓi wakilansu kuma ka'ida ta ce duk ƙungiyar da ta gaza samun kashi biyar daga cikin ɗari na ƙur'u ta faɗi a wannan zaɓe saboda haka sakamako ya nuna ƙungiyoyi biyar ne suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadagon wannan ƙasa a hukunce su ya kamata su tantauna da hukumomi akan matsalolin ma'aikata ba wasu ba in ji shi. Ƙungiyoyin da suka fitar da wannan sanarwa a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar USDN e sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙata cimma ruwa game da matsalolin da suka addabi ma'aikatan kwadago. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.